Salamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna jini ya tsaga. Wanda marubuciya Umnas ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Haka ne kam, na kode sosai. Zara ta faɗa tana murmushi, Gyara zama Hafsa ta tana buɗe lemon da ke gabanta ta zuba a kofi. Ban zo don na zama kishiya a wajenki ba Zara. Asali ma na zo ne don na zama 'yar uwa a gare ki. Na kuma zama inuwa ga yaranki. Ta yi magana tana kurɓar lemon a bakinta. Yayin da mamakinta ya nazara yin shiru. Ban fahimci maganar ki ba. Sai da ta sha lemon sannan ta kalli Zaran a karo na ba adadi. Ta kuma ƙara murmushi. Na san ba za ki rasa jin labarina ba. kamar yadda nake da tabbacin an sanar da ke wace ce ne Idan kuma baki sani ba zan ƙara miki haske a kan ko ni wace ce. Ban zo gidan Nasiru don na dawwama a cikinsa ba Zara. Asali ma zamana ba zai wuce na wasu 'yan ƙidayayyun lokaci ba wanda a yanzu ba zan iya faɗar kowane lokaci ba ne amma ina da yaƙini idan rayuwa ta miƙe zai nuna mana. Kina so ki ce min kin yi auren manufa da Nasir kenan? Zara ta faɗa da fuskar da ke ɗauke da zallar mamakin Hafsan da ya kasa ɓacewa a idanuwanta. Kai Hafsa ta girgiza, na aure shi ne saboda ke. Miƙewa Zara ce tana dafe ƙirjinta da ta ci kamar ana buga matamashi mashi a cikinsa. Ni kuma? Miƙewa Hafsa ce tana murmushi da ajiye kofi. Na gode da tarba mai kyau, ina fatan na saka ina fatan na saka miki mafi girman sakamako fiye da wanda kika min a yau ɗin. Daga haka ta juya da niyyar barin falon me yasa saboda ni. Muryar Zara ta sauka a kunanta. Muryarta da sanyi kamar yadda ɗabi'arta ce sanyi ga komai na rayuwarta. Idan lokaci ya yi zan faɗa miki dalili amma kafin nan ki wayoyi rayuwarki da tsawon da tsawon zamanki da Nasir. Ki nazarci kyawawan abubuwan da ya mallaka miki idan na dawo za mu tattauna akan hakan. Daga haka ta fice ta bar ɗakin tana rufe da kofar falon. Kai tsaye sashin da ta nufa ba ta tsaya ɓata lokaci ba ta buɗe ɗakin domin ta shirya wa komai daga nasu ɗin za ta jure zafi na ɗan lokaci za kuma ta saba da zafin zuwa lokacin da ta so. Tana buɗe kofar ta same shi a kwance a kan gada ya kifa cikinsa, hannayensa da damƙe a cikinsa sai juya kan saki, Da sauri ta ƙarasa kusa da shi subhanallahi Nasir me ke faruwa menene? kai magana a ruɗe tana jin gabanta na harbawa tana tsoron kada a ce ta yi kisa ne. Jijjiga shi ta fara yi don Allah na sirka daga mata, menene me ka sha haka? Ta yi maganar da tashin hankali. Sai a lokacin ya jiyo da birkitaccen idanuwansa da suka gama shigewa ciki. Sun zama sun kankance saboda saboda tsananin fitinar da ta ci shi tana kuma shirin hallaka shi. Kamuwa ne ta yi da ƙarfi yana birgito da ita. ya kwantar da ita da zafin su yake son yin watsi da duk kayan jikinta. Ba ta hana shi ba saboda ta shirya ma hakan, ya kuma ba ta tausayi fiye da kima, sai dai ba ta sani ba ashe shirin nata na banza ne domin sai da ta raina kanta tun tana ɗaukar abin na hankali har ta fara kukan tashin hankali. Allah kaɗai ya san yawan marukan da ta ya sha, sambatu kam yinsu take da yarika mabambanta. Bata taba tunanin za ta waye, tunanin za ta wanye lafiya lau da labbanta ba. musamman a yadda yake tsotsar su yana taune su. Ban shirya mutuwa yanzu ba kar ka kashe ni ta wannan sigar nasa. Ta yi magana a kasan zuciyarta a yayin da hawa yake gangarowa a kuncinta. Haka mazan suke dama? Ta sake tambayar kanta a karo na biyu. Wani kunci na mamaye zuciyarta da gaban jikinta. Ta daɗe da sanin Nasir mugu ne kamar yadda ta ajiye shi a wani bigire mai zurfi da sarƙaƙiya. Bayan jure wahala da ta zgaɗo daga gare shi ba ta ɗauka za ta samu iskar numfasawa mai kyau da kuma lafiya a tare da ita ba. Lallai maza suna suka tara ta kuma ƙara yarda da illar da maza kan yi wa mata da kumadinsu, amma tana fatan daga kanta zaluncin Nasir zai dakata, daga kanta za ta wanzar da sauyi da ‘yanci ga matan da ya zalunta. a lokutan baya. Sake limewa ta yi a cikin ruwan zafin tana fara rintse idanunta saboda zafin da ke rasa sassan jikinta. Ta tabbata ko a darenta na farko a gidan Sayyadi ba ta wahala haka ba, ba ta raunata ba. Tunaninta ya kulle da rashin samun madafar da za ta dafa, ta rasa hanyar da za ta bi domin hora Nasir. Tana iya hanko idanuwansa da kalan da yake mata a lokacin da ya samu gamsuwa. Ya ƙara kwaɓe fuskarsa da tsallake ta ya fice ya bar ɗakin. Bayan ya ajiye mata mummunan kalmarsa da za ta iya kiranta godiyar da ya mata. Babu laifi dai, kina da ɗanɗano mai gamsarwa sai dai hakan ba zai sa ki juya nasu nasar zayyar ba. Ki kula da lafiyarki kafin ki riski kanki a gadon asibiti. Idanuwanta ta buɗe tana murza gashin girarta tana murmushi ita kaɗai a cikin kwarmin ruwan wankan. Sai da ta sauya ruwa sau hudu mai zafi yana wucewa a jikinta sannan ta ɗauro alwala. Duk ana gabatar da sallar la'asar. Abin da aka fara yin tun sha ɗaya na safe ita ita ba injin sassaƙa ba amma ga shi har an kai la'asar. Tabbas ba za ta juri wasa da ibada ba don ta lura shaidancin Nasir baya barinsa ya mayar da hankali a kan addininsa kamar yadda ta kula bai san menene addinin ba. A gurguje ta fito ta shafa mai ta zura doguwar rigar material a jikinta sannan ta shimfiɗa abin sallah. Sai ta yi azara sannan ta yi la'asar. Ta daɗe zaune a kan abin sallah tana jero istighfari domin duk iya ta tana tsoron haɗa sallah. A lokacin ne aka turo kofar ɗakin aka shigo. Ƙamshin turaren da ta ji ya fahimtar da ita kowa ya shigo sai dai bata jiyo ba balle ta kalle shi. An gaida sayyada Hafsatu. Haka dogon lazimi ko magana ba a yi. Nasir ɗin ya faɗa da da sigar izgili. Hakan ya sa ta shafa addu'a da take yi tana jiyo da kallon ta gare shi. da kuma shimfiɗa kyakkyawan murmushi a kan fuskarta. Daidai da na kai ga lalacewa mambar addini na da kuma tambarin gidanmu ba Nasir. Ina fatan kai ma za ka bar buɗaɗɗiyar ƙofa tsakaninka da Ubangijinka domin ni ba zan rayu da mutumin da bai san menene ibada da kuma haƙƙin Ubangiji a kansa ba. Zama ya a bakin gadon yana murmushi da kallonta da kuma ɗage girarsa guda ɗaya duk abubuwan da kika aikata a baya har kina da bakin da za ki iya yi wa wani wa'azi dama. Dariya ya mai sauti har jerarin haƙoransa suka bayyana. Abin mamaki ɗiyar malam a gidan bariki. Marbici ita ma tai tana murza girarta guda ɗaya da miƙar da ƙafafuwanta sanɓal Ni gidan aure na shigo, ban sani ba ashe ka yi wa gidan naka tambari da na bariki. Abin burgewa da sa'a a gare ka. Ta yi magana tana miƙewa tsaye da naɗe abin sallar. Gaban madubi ta zauna tana shafe-shafen mai, har a lokacin idanuwan nasu na kanta. shi ba komai da Hafsa ke yi tana birge shi ne bai kuma taɓa jin haushinta a kan duk wani abin da za ta yi ba menene sa'a a gare ni da kike faɗa yayi magana yana tasowa da tsayawa a gaban madubin a lokacin har ta kammala kwalliyar ta za ɗaurin ɗankwali wani takadirin ɗauri ta shi ba cocilan a gaba ba shi ba igiya ba sannan ta jiyo ta fuskanci shi bayan ta tsaya a akan ƙafafuwanta sanar shigowa da ni cikin rayuwar barikinka da kai. zan kuma tabbatar da sauya ka kafin na barka. Ta kai ƙarshen magana tana bubbuga kirjinsa da hannunta. Abu ne mai wahala sauya Nasir Nasir Hafsa. Zai zama mafi sauƙi a gare ni. Ka ci gaba da jira za ka ga sauyi a lokacin da baka tsammata ba, balle ka yi zato. Daga haka ta ratsa ta gefensa tana sakawa hannunta ya riko yana dawo da ita gabansa. Idan kika kasa fa, Hafsat Kamaluddin ba ta taɓa kasa yin abin da ta yi niyyar yi ba. Lokacin cin abinci na ƙara wucewa a bibi. Akwai abubuwan tattaunawa da yawa a can ɗin ma idan mun zauna. Kai ya gyaɗa yana damƙe hannunta da bin bayanta yana faɗaɗa murmushi a kan fuskarsa. Ganin yadda take tafiya da alfaharinta tana jujjuyawa. Har zuwa lokacin da suka zauna a gaban teburin cin abinci, ta ja masa kujera ya zauna ta buɗe manyan kulolin da ke jere a dining na farko. Farar shinkafa ce sai miyar jajjagen da aka yi ta da nama. Ɗayan kuma farfesun kaji ne sai ɗayan kuma kuskus ne. wane kake bukata a ciki? Ta magana tana kallon sa, wadda amarya za ta ci. Kai ta gyaɗa tana zuba musu farar shinkafar da miyar kajin. A flat ɗaya ta haɗa musu suka fara ci suna fira wadda yawanci ba ta arziki ba ce asali ma kamar suna yi wa junansu ba'a ne. Na daɗe ban ga uwar gida kamar taka ba Nasir. Tana da kirki tana da kara da kawaici. Hafsa ta faɗa a lokacin da suke ajiye cokalinta. Bai mata magana ba hakan ya sa bata tsaya bi ta kansa ba ta ci gaba. A zaman da na da ita na lura tana da haƙuri ƙwarai wanda irin su kan wanda irin su kan iya kai mutum wuta idan bai yi da gaske ba. Ɗago kai na haɗe gidansa waje ɗaya saboda tsananin tsuke fuskar da yi. Kina nufin ni zan cuce tare na faɗa wuta? Ta can ƙasa ma kuwa Nasir. don ban ga aibu a tare da ita ba, da ka mayar da kanka bunsuru mai fefiyan mata, ba ka nan ba ka can kamar maroƙin da ya ga tsabobi. Da alamu fuskar da na sakar miki ta ba ki damar faɗa min komai da ke ranki Hafsa, har kina kuma ƙoƙarin raina ni. Kanta ta girgiza ko da a ce ka haɗe fuskarka kamar hadari. Ba zan ji tsoro da shayin faɗa ma gaskiya ba Nasir. Gaskiya da ka rasa samun wanda zai faɗa ma, wanda zai faɗa ma ita tsawon rayuwarka shi yasa na na ga ke da kika samu masu faɗa miki kina binta kina kuma tsaftace babu kina kuma tsaftace babu datti ko ɗis a tare da ke. Dariya ta tana miƙewa da tattara plate ɗin da suka ɓata ba za ka fahimta hakan ba amma zan fahimtar da kai ta yaren da za ka yi saurin ɗauka. Daga haka ta yi kishin tana jin idanuwansa ya a buɗe yana aika mata da hararar da yake ta faman cika yana batsewa. Wasa-wasa dai haka suka cinye kwanaki ukunsu wanda a cikinta babu wani sauƙi ga Hafsa. Tun tana mamakin abin da Nasir ke mata na raba dare a kanta har ta zo ta daina mamaki. Tana ƙoƙarin jurewa na wasu ɗan lokaci duk da idan abin ya ishe ta takan rufe shi ne ta tafi ba abin da ya fi ba ta haushi da takaici sai rashin fitarsa. Rai da rai yana tare da ita ga rashin ibada. Ta ɗauka a lokacin da ya cika kwanaki uku zai haɗa su da zare musu nasiha amma sai ta ga ya kaɗa kansa. ya mata sallama zai koma tsohon rumbu kai ta jinjina daga haka ta fara kaiwa da kawowa a cikin ɗakin mafita ɗaya take nema da za ta illata nasa, ta kuma dawo da hankalinsa a ƙarshe ta samu mafita guda ɗaya tak. A cikin mako biyun da ta yi a gidan ta yi ƙoƙarin janyo yaran Zara guda biyu jikinta tana koyar da su karatu. Ganin hakan ya sa ita ma Zara ta nemi ta koyar da ita. Kasancewar ba nisa ta yi ba a nata. Ba nisa ta yi ba aka mata aure kuma Nasir yana ta zuwa makaranta. A nan ta fara koyar da ita. Zara ta gaza riƙe mamaki da ɗabi'un Hafsa. Har wata rana ta tanka mata, halayyar ki na da ban mamaki. Ina ganin saɓanin abin da mutane suke faɗa min a kanki. Murmushi Hafsa sai tana ajiye littafin karatun, ta mayar da kallonta ga Hafsan. Ta mayar da kallonta ga Zaran. Mutane ne ba su fahimci ni ba, Zara. Adawata da maza ce ba wai da mata ba. Haka duk lokacin da zan yi wa mutum abu, ina yin sa ne da gaskiyata, ba kuma don na bashi haushi ba. Amma kuma yayarki fa da ake cewa tare ne ki tun kina karama ita ma baki kyale ta ba. Hannun Zara ta rigo ta haɗa a cikin nata tana damkewa wadda hakan ya sa Zara jin wani iri. Tana jin zuciyarta na bugawa da ƙarfi Ki bar batu a kan 'yar uwata Sara, ko kuma dangina da kika ji labari a kaina. Ki kyale lokaci ya sanar da ni abubuwan da suka dace na rayuwa. Ki mayar da hankalinki a kan rayuwar auren da kike tsakaninki da mijinki. Wani abu kika cimma a tare da Nasir? Wani matsayi ya ɗauke ki a rayuwarsa? Me yasa sa koyaushe kike ƙasa da samun farin ciki a gidan aurenki? Ɗago da kai dai tana kallon Hafsa tana jin zuciyarta na bugawa da ƙarfi. Wani rauni na mamaye zuciyarta. Kafin ta farga, hawaye ne yake tseren gangarowa idanuwanta. Tabbas babu wani maluki da ya taɓa yi mata tambaya irin wannan. Kamar yadda babu wani da ya taɓa zama da ita don ya ji damuwarta. Tana da tabbacin damuwarta na gab da kashe mata rayuwa. Wanda kuma ko da ta mutu babu wanda zai ba wanda zai yi asara da kuka kamar yaranta. Iyayenta sun gaza fahimtarta. A duk lokacin da ta je musu don ta sanar da su halin da take ciki, sai su kore ta su ta ba ta damar faɗar komai saboda Nasir yana da kuɗi. Saboda suna kunyar ta kashe aurenta ta zo ta musu zawarci. Wani hawaye ya gangaro mata a lokacin da ta tuna ta mahaifiyar da ta haife ta tana ba ta umarni akan kada ta sake ta kashe aurenta. Kowace mace a gurin zama take da mijinta. hannun ta Hafsa ta sake yi a karo na biyu. Ba na tambaye ki bane don ki bani amsa ba Zara asali. Na tambaye ki ne don ki samu hanyar da za ki toshe barakar da ke tare da ke. Babu wata mace a duniya da ba ta da abin burgewa ko na so, kamar yadda nake da tabbaci mata da yawa sukan bar bula mai girma da namiji zai take su ya wuce. Duk wanda zai ce ki hakuri akan zaman ki da Nasir, kamar yana ƙara ɗauko wuƙa ne yana dafa miki. Na sani haƙuri na da daɗi yana kuma da wahala amma kuma har zuwa wani lokaci za ki ci gaba da yin sa. Wani tabbaci kike da shi akan Nasir da zai sauya ya zama kamar mutumin da kike mafarkin so ya zama? Amsar babu ranar domin babu wanda zai iya sauya shara sai ke da kike bashi damar ya aza miki wata shara kin sauya. Ba da faɗa ba, ba kuma da hayaniya ba. Ina da tabbacin za ki fi ni sanin hanyoyin da za ki gyara abinki da kanki. Ki kuma sanar da shi duk yadda ya zo da zafi akwai wuta a tare da ki. Babu yaji babu saki ko da zai yi yunƙurin sakin ki. Ki toshe kofar. kina da yara a gida, don haka akwai gadon su. Na san iyayenki sun dakushe ki. ba sa so ki bar gidan wurin zam ki ba sa so ki bar gidan gudun zaman zawarci to ki zauna a gidanki ki nuna masa akwai wutar da ta fita tasa ƙuna shiru zara ta yi tana nazarin kalaman hafsa wadda take da tabbacin gaskiya ce take faɗa mata zariya ni ta hafsa sai daga rukunta kina da lokaci a yanzu tun kafin zuciyarki ta buga saboda bakin cikin ɗa namiji da haka ta tashi ta shige sashinta saboda dama a farfajiyar gidan suke zama su yi karatu. Har yaran Zara. Da ido Zara ta fita tana nazarin maganar Hafsa. Tana ajiye su a muhallin da ya dace. Tana tunanin abin da za ta yi. Tabbas tana buƙatar dawo da martabarta. Za kuma ta dako da ɗaukar shawarar da Hafsa ta bata. Ba za ta ci gaba da kashe kanta saboda ɗa namiji ba. Ta yarda duk abin da nasu ke zama a yanzu tana da kaso mai girma na zamowar haka. Tana kuma da yaƙini a kan kalmar nan ta sai bango ya tsage dangare yake samun ƙular shiga. Ta daɗe tana kaiwa tana kawowa da nazari akan abin da za ta yi, da nuna wa Nasir ita ma mace ce mai ƴanci. Kasancewar yau ranar girkinta ne hakan ya sa ta shirya tsaf cikin kwalliyarta, ta sa atamfa riga da siket mai kalar sararin samaniya, ta yi ɗauri daidai da zamani. Bayan ta ƙawata kowane lungu da saƙo da ƙamshi a gidan daga ƙarshe ta jere abincin da ta girka. wanda ba ta da tabbaci a kan wanin nata ko zai ci. Tun tana zuba idon ganin sare dare zuwa karfe goma da rabi na dare, ta ji buɗe gidan gidan da kuma tsayuwar motarsa. ajiya zuciya ta soke tana firzar da iska a bakinta ba za ta ɗauki nauyin zunubansa a kanta ba a yau. Hakan ya sa ta miƙe da zummar shigewa ɗaki ta ji ya doko ƙofar ya shigo. Kai tsaye kanta ya yi yau, yana rarumarta. Da sauri ta daga tsalle ta koma gefe. menene hakan ta jefa masa tambaya da aika masa da mummunan kallo abu ne wanda bai taba gani a tare da zara ba shi yasa ya tsaya kamar kafaffen gunkin da aka sassaka idanuwansa sun kankance kana ganin sa kasan yana tare da fitina wanda shi ya kwaso wa kansa kamar ya menene yau na saba zuwar miki a haka ya jefa tambayar yana ƙara rar mota hakan yasa ta sake matsawa baya tana hankaɗa shi baya ba yau ka saba zuwar min a haka ba amma Ina tabbatar ma yau ne karo na ƙarshe da zan karɓe ka a haka. Ta magana tana buɗe kofar ɗakin. Ya sauri kamar zai kamo ta ta banko masa kofar ya buge goshinsa. Hakan ya sa ya dafa wajen yana kiran Ash saboda tsananin zafin da ya ji. Ya daɗe yana murza goshinsa kafin ya ji ya dawo daidai. Hakan ya sa ya buɗe kofar ɗakin da mamakinsa sai ya ji ta a rufe. Ya fara buga kofar Zara ki buɗe mu ƙofa kar ki sake ki bari na ɗauko mukulli na buɗe. ya yi maganar yana sake to masu sauraro ana zamu dakata ci gaba da kasancewa da kundin hausa novels tare da mai gabatar muku maman al'adu